bagoncin wa muka samu. Maryam Ma'azu Muhammad. Malama Maryam, sana'ar me kike yi? Ina sana'ar sai da takalma da hijabai. A gida kike sana'ar ko kina da shago ne ko wani waje kike kaiwa? A'a, a gida nake yi. Me ji ki har kika fara sana'ar hannu? Abin da ya ja hankali na, nake sana'a saboda zama haka. ba sana'a ba daɗi idan mutum yana sana'a yana taimaka ma ko a gurin miji ba sai wani abin in bai ma ba za ka iya yi da kanka kafin ka tambaye shi ya yi ma. Um, ga kiyarinya yarinya kimanin shekara nawa kenan da ke fara wannan sana'a? Kimanin shekara biyu kenan. Akwai dalili banda wannan da kika faɗa taimakawa mai gida da sauransu? Babu wani dalili sai dai kuma ita sana'a ai tana taimako da kai kanka ma da 'yan uwa da gaba ɗaya al'umma ma tana taimaka musu. <laughs> Ya wajen sayarwa shin bashi kike bayarwa ko ko kuɗi hannu to ba yacce ba ta yiwuwa ana ba da bashin ana kuma siye a bayar da kuɗi a lokacin kin san kowa da irin halinsa mm. wani lokacin da zai siya da akwai kuɗi a hannunsa wani kuma zai siya ya ce ma sai bayan sati biyu wani wata ma zai ce ma iya batun bashi gaskiya batun bashi ba daɗi don wani in ya ɗauka ya ce miki sati biyun nan sai bayan wata ma zai baki wani kuma ba zai baki ba ma sai dai ki haƙuri to ya hakan yana taɓa harkar eh, kasuwancinki gaskiya a'a baya taɓawa kenan ke ba a riƙe miki bashi ya jima wani in ya karɓa zai sati biyu eh. wani kuma in ya karɓa sai fin wata ma zai ba menene babban abun ban sha'awa a harka ta sana'a ta mace gaskiya harkar sana'a a gurin ya mace tana da abin sha'awa sosai saboda zama haka kawai ba shi da amfani sana'a tana da daɗi sosai eh, wani irin alfanu aka samu to alhamdulillah alhamdulillah na gode allah ba abin da ban samu ba ta hanyar sana'a sai dai a ƙara gode wa allah za a iya misali kwatanta mana saboda a ba wasu matan kaimi su zamo masu dogaro da kai kasu dogara da bani bani kullum so tari abu in ya tashi ba sai na tambaye shi na ce ya bani abu ba da kai na zan kafin na tambaye shi kin ga wannan ma an amfana da shi sosai kuma iyaye ma za ka iya taimaka musu na wani abu sosai duk da haka da yan uwa me burinki a wannan harka da kike yi ina kike son kika kanki gaskiya buri na a wannan sana'a nan gaba ma ina so Allah ya hore min na buɗe shago shago ba insha Allah eh insha Allah ina burin haka wani shawara zaki ba yan uwanki mata gaskiya yan uwa mata a ringa yin sana'a saboda tana da amfani sosai tana da mahimmanci kuma tana taimaka mana a gidajen mazajenmu da ko ina ma.